Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a yau Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. to Bernie Sanders da ya lashe zaben sharar fage na Nevada ya sha alwashin da Trump a zaben bana. Hukumomi a Iran sun ce an samu ƙarin mutum biyu da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus. Yayin da Koriya ta kudu ta tsawara matakan yaƙi da cutar har zuwa mataki na kololuwa. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa dakarun tsaron ƙasar da dakarun haɗin gwiwa na Faransa sun sami nasarori inda suka hallaka 'yan ta'adda sama da ɗari. Sannan za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar Borno sakamakon kiran da gwamnan jihar ya yi na cewa al'ummar jihar musulmi da Kirista da su ɗauki azumi a gobe litinin da yin addu'o'i akan ayyukan ta'addanci da suka addabi jihar. bayan nan za ku ji tattaunawa ta musamman akan kafa gwamnatin haɗin kai da sudan ta kudu ta yi a ƙarshen makon nan sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir shanu take gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. Bernie Sanders da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat ya lashe zaben share fage da aka yi jiya a jihar Nevada da ke yammacin Amurka. Wannan nasara ta Sanders wacce ta ba shi damar zama ɗan takara na gaba-gaba da ya samu yawan wakilai ko delegate. Ta ƙara ɗabbaka matsayinsa na ɗan takarar da ya fifice cikin jerin masu neman tikitin karawa da shugaba Donald Trump. If we stand together, Ya ce idan muka zama tsintsiya maɗaurin ke ɗaya ba Trump kaɗai za mu kayar ba za mu samu damar sauya fasalin ƙasar nan mu kuma kafa gwamnati da tattalin arzikin da zai amfani kowa da kowa. Kamar yadda manyan kafafen yaɗa labaran Amurka suka bayyana Sanders ya samu kashi 44 cikin 100 daga mazaɓu 11 da ke ja ta Nevada. Sai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden wanda ya samu kashi 25 sai kuma tsohon magajin gari Pete Buttigieg wanda ya samu kashi 15. wannan zaɓe na sharafage fage shine na uku a zaɓukan da za su kai ga fidda gwani daga cikin 'yan takarar da ke neman tikitin jam'iyyar ta democrat a baya an yi makamancinsa a jihohin iowa da kuma new hampshire shi dai trump ya sha ayyana cewa dukkan 'yan takarar na jam'iyyar democrat masu rauni ne hukumomi a iran sun ambato samun ƙarin mutum biyu da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus wannan na nufin adadin mutanen ya kai takwas kenan a ƙasar kuma shine mafi yawa da aka gani baya ga kasar china da cutar ta samo asali yayin da yake wani jawabi da safiyar yau lahadi mai magana da yawon ma'aikatar lafiyar kasar kianush jahanpur ya ce an kuma samu karin sabbin mutum sha biyar da cutar ta harba yayin da ya kai adadin masu dauke da ita zuwa arba'in da uku a kasar ta iran sai dai kakakin bai ambaci sabbin mace-macen da aka samu ba da kuma lokacin da suka auku amma kafa yada labaran ƙasar ta shugaban asibitin jami'ar kimiyyar iran mas'ab abbas yana cewa wani mutum da ba a bayyana sunansa ba wanda ya tafiya daga tehran babban birnin kasar zuwa yankin da ake kira tonikabon ya rasu to halin da ake ciki kuma hukumomi a koriya ta kudu inda nan ma aka samu bullar cutar sun tsawara matakin yaƙi da cutar mai shafar numfashi zuwa mataki na kololuwa shugaban kasar mun in ya yi kira ga jami'an kasar da kada su yi wata-wata wajen ɗaukar matakan da suka dace a kokarin da suke na daƙile yaduwar cutar firaministan kasar ma ya ayyana cewa koriya ta kudu ta shiga wani mummunan yanayi yayin da ake kara samun sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar a jiya asabar firaminista chun sen ya yi wannan jawabi ga 'yan ƙasar ta kafar talabijin inda ya kwantar wa da al'ummar kasar hankali yana mai cewa suna iya bakin kokarin su wajen ganin an daƙile bazuwar cutar To hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya da WHO ke cewa ana samun wani sabon salon yadda cutar ke yaduwa kamar yadda Dr. Sylvie Brand a jami'ar hukumar ta tabbatar. Indeed, we see that the situation is, is evolving, not only the number of cases. Tace lalle muna kallon yadda al'amura ke wakana kuma ba wai adadin ne kaɗai ke karuwa ba, hadda ma yadda cutar ke bazuwa ta hanyoyi daban-daban. hukumar yaƙi da yaɗuwar cutuka a koriya ta kudu ta ce mutum 556 ne a yanzu ke ɗauke da cutar ta coronavirus a ƙasar To Madalla a gaida Muhammad Lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu daga jamhuriyar Nijar inda ma'aikatan tsaron ƙasar a wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen makon nan ta bayyana cewa dakarun tsaron kasar sun samu nasarori a rawar dajin da suka kaddamar a farkon watan nan na fabrairu tare da haɗin gwiwar rundunar sojojin faransa a arewacin yankin talabiri da iyakar ƙasar da mali inda suka hallaka 'yan ta'adda sama da ɗari wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da cikakken rahoton tun a ranar 1 ga watan na fabrairu ne sojojin nijar da takwarorinsu na faransa suka kaddamar da rawar daji a arewacin yankin tilaberi da kan iyakar kasar da mali abinda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda kimanin 120 23 daga cikinsu sun fada komar sojojin haɗin gwiwar ne a ƙauyukan tongo-tongo inates da tiluwa in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wacce ta ƙara da cewa dakarun sun kama babura goma haɗe da wasu kayayyakin haɗa bumabuman gargajiya kusa a jam'iyya mai mulki asmanu muhammadu ya nuna farin ciki da jin wannan labari abin alfahari ne gare mu mun gode wa allah kuma muna kawo goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan sojawa su ƙara ƙoƙari saboda haka muna ƙara addu'a allah ya ƙara ba su nasara allah ba su sa'a bisa ga ayyukan da suke nan suna yi matakai da gwamnati ta ɗauka tare da abokan ƙawance bi izinin ta'ala ga wannan karo ina ganin karye wannan mutane ta kare. a ra'ayin wani dan adawa ibrahima jakite canjin shugabancin da aka samu a rundunar mayakan kasar nijar a tsakiyar watan jiya ne ya fara bayar da irin wannan kyakkyawan sakamako kwanakin ba mutane ne ke zuwa suna kamun hari suna kashe mutane yanzu da allah ya sa kuma an gane kaga an yi canji cikin abin da ake cima kuma da man militar shine kake ganin tun yanzu ana samun offensive ba sai an yi jira mutane sun kama mu hari kenan dole a ji a nemi su duk inda suke kenan a ba eh, eh, eh, sojojin mu kayan aiki a ba mutane izinin da duk inda za su yi su kasar ga su kawo mata yancin ta samun kwanci hankalin. Kasar Faransa wace ta girke dubban sojoji da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ta sha suka daga jami'an fafutuka a kasashen mali nijar da burkina faso a watannin baya saboda zargin sojanta da rashin tabuka wani abin a zo a gani abin da ya sa jami'in fafutuka salisu amadu ya ce wannan gwagwarmaya ce ta fara tasiri a wajen hukumomin faransa shi ka san matsalan damar ita horon shi raka barawar kambi so take a duk kasashen da take kenan in kai lissafi yan kasar da ya zama to su jan ido shine abubuwan suka dan lafa da ba da ke magana dole mu ci gaba da jajirce cewa duk abin da muka zai masana'anta ƙasar mu mu to mu ce mun ki muna son abin da zai kama kwanci hankali a kowane fanni idan babu kwanci hankali zuwa da zawa ba ta yi idan babu kwanci hankali kasa babu ita a yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin jin irin abubuwan da bincike a ma'aikatar tsaro ta kasa ya gano game da dalilan da ake zargin su ne suka hana ruwa gudu a yakin da Nijar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. To ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke aiki a Afghanistan ya yi lalemar habin da matsayin rage kai hare-hare da aka cimma ta kwana bakwai tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban wacce ta fara aiki a ƙarshen makon nan. a jiya asabar ofishin majalisar da ke da ake kira yunama a takaice ya fitar da alkalman waɗanda suka jikata sanadiyar rikicin kasar inda ya ce mutum dubu 3,400 aka shekana kana aka jikkata 7,000 a bara kaɗai fiona fraser ita ce shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a ofishin majalisar da ke afghanistan Both the Secretary General and UNAMA ta ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da unama sun yi murna da wannan matsaya da aka cimma ta kwana bakwai don rage kai hare-hare muna masu lalimar habin da duk wani mataki da zai rage mace-macen farin hula a daidai asabar wannan yarjejeniya ta fara aiki wacce za ta yi sharar fage ga shirin rattaba hannu kan wata matsaya da ake shirin cimma a ranar 29 ga wannan wata wacce za ta ba da damar janye dakarun amurka a kasar ta afghanistan a ƙasar turkiya akalla mutum takwas ne suka mutu bayan wata girgizar ƙasa mai karfin maki biyar da digo bakwai da ta auku a yammacin ƙasar iran da ke makwabtaka da turkiyar a cewar ministan cikin gida suleiman soilu girgizar kasar wacce ta auku a birnin kwai da ke tsakiyar yammacin kasar ta iran ta shafi ƙauyukan lardin van da ke turkiyar ministan ya faɗa a wani taron manema labarai cewa yara uku ne da wasu manya hudu suka rasa rayukansu a girgizar kasar sannan daga baya ya ƙara sanar da ƙarin mutum guda bayanai sun kuma nuna cewa mutum 21 sun jikkata kuma hudu daga cikinsu na cikin mummunan yanayi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin makon nan ne gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya yi wani jawabi a ta kafafen yada labarai inda ya bayyana gobe litinin 24 ga watan fabrairu da cewa al'ummar jihar su yi azumi da addu'o'i sakamakon ayyukan ta'addanci da suka addabi jihar wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar. a cikin makon nan ne dai gwamnan jihar borno professor Gana umar zulum ya yi wani jawabi kai tsaye ta kafafen yatsa labarai inda ya kira ga al'umma musulmai da krista da su dukufa wajen alwoyi da kuma yin azumi ranar litinin da neman sauki daga ubangiji game da irin matsalar tashe-tashen hankula da ke addaban al'umman jihar tun lokacin da gwamnan ya yi wannan jawabi ne ta kafafen yatsa labarai ya dauki tsawon minti shida yana bayani al'umman jihar suka soma kudura aniyar ba da tasu gudumawa wajen ba da sadaka da kuma gudanar da addu'o'i na neman sauki daga wajen mahallici game da irin wannan matsala da ya shafe kusan shekaru goma sha daya ana fama da shi na hare-haren yayan kungiyar boko haram da ake kiyasin cewa ya lamishe ɗaruruwan dubban mutane da ma raba su da muhallinsu sannan ya haifar da ɗaruruwan marayu da matan da suka rasa su bila adadin bisa wannan matsala na hare-haren da ake san cewa yayan kungiyar boko haram ne ke kaiwa kan jama'an da yasa gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum dan kira ga al'ummar musulmai da kirista da su dukufa wajen gudanar da al'oyi da ma ɗaukan azumi a wannan ranar litinin ɗin ko mai al'umman jihar borno ke cewa ne game da wannan kira na gwamnan jihar borno sunana abdullahi umar kuma mazauni ne a jihar borno cikin maiduguri gaskiya game da azumin da shi shugabanmu wato gwamna ya ce a yi abu ne mai kyau domin in muka bi kan addini ma ai aka ci shugaba shine jagoran kowa kuma game da matsalar da muke ciki da matsalar tsaro don Allah ya ce in kuna cikin matsala kuka roke shi sai amsa muku in muka yi wannan azumi muka da gaba ɗayan mu muka yi muka yi sadaka lalle insha Allah Allah zai amsa addu'a kuma za mu samu zaman lafiya a wannan jihar mu ta Borno a shirye muke tsab sunana Mamman Sultan a gaskiya mu taba ganin gwamnati da ya sa mutane su yi addu'a da kuma azumi a garin nan ba face shi kuma muna kyautata sun insha Allah addu'an da za a yi din zai zama to karɓaɓɓiya ne sunana Audu Abba Kurama wannan abu ne wanda insha Allah muna kyautata zato in Allah ya yarda za a tashi da azumi kuma in Allah ya da kashi 95 zuwa Maiduguri da Borno jiha gaba daya in Allah ya da muna gidan wannan ta'addancin zai kare ranka suna sunana baba gana bukar wakil mun dade muna sa rai za a yi irin wannan kira shekaru da suka wuce amma Allah ya sa wannan shine mafi alheri Allah ya amshi addu'o'in mu za mu yi azumi tare da alkunutu za mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya ni sunana Abdullahi Gambo ne dama addu'a ma tun da ana ya kamata yanzu addu'an za sake karfafa da da yin addu'a a ga cewa an samu wannan zaman lafiya kuma insha Allah da addu'a kuma eh za mu tashi da azumi insha Allah kamar yadda gwamnati ya magana Reverend Williams shi shine shugaban kungiyar Kristocin Najeriya reshen jihar Borno da shi ma to bakin bakinsa game da wannan kira da gwamnan jihar Borno yayi kamar haka muna kira ga jama'ar mu Kristoci da mu hada kai mu yi azumin nan kamar yadda yake a rubuce a cikin littafin littafi mai tsarki wato littafin jona lokacin nan bala'i ya auko aukowa mutanen neneva sai ubangiji ya aiki annabi jona ya je ya gaya musu amma al'amarin ubangiji cikin ikonsa da wayannan mutane suka ji labari sai shugabansu sarkinsu wadda yake mulkinsu ya sa su akan lalle kowa da kowa da dabba da yaro da jariri mace mai shayarwa ma an ce mata kattaba ba da mama ma yaro sai kowa ya azumi sai ubangiji ya ɗauke musu wannan bala'i mu ma hakika wannan kira da shi shugabanmu profesa baba gana umar azulun mun ce allah madaukaki mai komi wadda ya aje baki da fari ya san duk yanayinmu zai ɗauke mana wannan bala'i so ina kira ga al'umman krista mu yadda mu saurara mu bi ah, kiran nan mu yi azumi mu roki Allah da zuciyarmu yanzu dai al'umman jihar Borno sun da dukufa wajen gudanar da wannan azumi zama addu'o'i na musamman da ake kira al-Qunut da neman samun sauki daga ubangiji ta'ala game da wannan matsala na hare-haren yan bindiga Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya a gaida Haruna Dauda biyu To bayan da Sudan ta kudu ta buɗe wani sabon babi na kafa gwamnatin haɗin kai a ƙarshen makon nan. Kasashen duniya na ci gaba da fatan ɗorewar wannan gamayya wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. A jiya ne dai aka rantsar da Rick Mashar a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya. Bayan da ɓangarorin da ke takaddama da juna suka amince da kafa gwamnatin wucin gadi. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Muzammil Abdulmumin wani mazaunin jihar Katsala a jihar a sudan ɗin da ke makwabtaka da ƙasar inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan sulhun da aka yi wallahi to shi ɗaurewar gwamnatin ba ma ganin abin kawa zai yi farko saboda su su a tsakaninsu masu su shirya ba tsakanin wadawa kenan sudan ta kudu hmm. shugabanninta tsakanin su su kansu ba shiri ba gare su wato kana nufin tsakanin rek mashar da shi shugaba salva kir kenan da shi salva kir su kansu a tsakanin su ba shiri ba gare su kafin shi tashin hankali ba kaunarsa ba ake ba a san tashin hankali ko kaɗan muna fatan gwamnatin ta daure amma kuma ka san daure a gwamnati baya yiwa sai da haɗin kan shugabanni amma ya zama na su kansu kansu ba haɗe ba yake ko ne yana so ya gaba da uwansa kaga sha'anin ba zai yi ba fatan Allah ya sa alkhairin ne haka kamar me yan ƙasar ta Sudan ta kudu ke cewa dangane da wannan sabon gwamnati da aka kafa eh, suna murna sosai ma saboda su ai suna fatan kawai irin fatan da muke musu su ma in fata suke zama Allah ya sa wannan shine zabi mafi alkhairi kuma suna zaton alkhairi akan abin akwai bayanai da ke nuni da cewa an cika jami'ai a wannan gwamnati ta yadda har ana fargabar babu kudaden da za a tafiyar da ita wannan gwamnati kamar me zaka ce dangane da haka wallahi su kasa ai sun ci ta ne da yaƙi ga baki ɗaya sun ƙara kuɗin su ta wajen ta wajen sayan makamai da harsashi shi yasa ba su zauna ba sun gina ƙasa tun sun lokacin da aka aka aka raba aka raba suka raba aka raba Sudan ta zama kudu aka fassale ta daga Sudan ta arewa ta ko in ce ta gabar to ka gani inda mutane ne masu nutsuwa da kwanciyar hankali suna so su gina kasarsu su ne masu fan fetur su ne nan masu kasar noma suna da arziki a kasar nan tasu sosai saboda ni na yi yawo a kasar nan tasu da kafan nan tawa suna da arziki sosai amma ka gaba abin da suke banda kashe kashe a junansu inda ya a nutsu za a nutsu a haɗa kai a daina wannan yaƙe ka san shi abin da yake kashe kasa yawan harbe-harbe da yawan yaƙe-yaƙe da yawan 'yan tawaye sai an dago abu mai kyau ana so a gina ƙasa sai kaga wani sun zo sun zo su ruguje wani abin kenan suna da kudaden da za su iya tafiyar da ita wannan gwamnati kenan a suna da muzammil abdulmumin kenan wani mazauni a jihar kasala a sudan da ke makwabtaka da sudan ta kudu a tattaunawarsu da mahmud lalo masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon mu anan yana ci a karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba matasa a duniyar gizo albishirinku matasa sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo. Ni ce jagorar wannan shirin Madina Dahiru mai shanu. Wai shin kuna da labarin cewa a ƙasar Najeriya akwai dokoki da kuma hukunce-hukuncin da aka tanada musamman waɗanda suka shafi amfani da shafukan yanar gizo har gidan yari mutum na iya zuwa idan ya ƙetar wasu daga cikin waɗannan dokokin. Abinda shirin yau zai mayar da hankali kai kenan wanda zai mana ƙarin bayani kan waɗannan hukunce-hukuncen dai ba bako ba ne a wannan shirin ga masani harkokin kimiyya Nasir Daniya wanda ya saba yi mana fashin baki. Laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa kuma wasu social media mutanenmu sunan ɗauki kawai facebook da twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na na na racism kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu So in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe 'yan wasu ƙasashe. To in ka yi ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta ta nuna wannan uh, bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu. to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma. sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu misali boa voice of america tana da tana da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da ya cuta to shi kuma kayi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar Ah, sannan kuma akwai cyber bullying ko kuma stalking bullying ah, bullying shine kaman kana kana kana kana kyashi da wani ko kuma ka to ka gwada ma wani cewa bai bai cika wasu abubuwa da yake mutum ba da sauransu to ko kuma ko kuma stalking ka zo kana ta matsa ma mutum ga social media ya ce ka bari ba ka bari ba to irin waɗannan abubuwa suna iya kai ka gidan yari a kusan shekara goma da tarar da za ta iya kai har naira miliyan ashirin da biyar akwai kuma wani abu da ake yawan yi wanda ake kira child online phonography Shi ne abubuwa da suka nuna batsa da yara ƙanana ko kuma inda shekarunsu ba su kai ba ko mace ko namiji to ka yi rikodin ɗinsu ko ka kuma ka sarrafa su ka miƙa ma wasu ko kuma ka ajiye su cikin wayarka zai iya sa a cika tarar naira miliyan ashirin ko kuma ka yi gidan yari shekara goma Sa'an nan kuma akwai identity theft kamar yanzu in zo in saka sunana da kuma wasu abubuwa nawa da social media sai ka sace suka tafi kai amfani da su ka aikata wata ta'asa ko a banki ko ka saci kuɗi ko ka yi ka nuna kamar kai ne kake da wannan suna to zai iya kai ka gidan yari shekara uku ko kuma a cika taron naira miliyan bakwai akwai ma abin da za ka iya yi ka yi game da ƙasa against your country kamar yanzu ka je ka yi ƙoƙarin kwamfutoci da akwai na ƙasa kila na, na, hukumomin 'yan sanda ko kuma hukumomin sojoji na Najeriya ko hukumomi na, misali hukumar da take rike da kayan watsa labarai ko kuma abubuwa na da ake sadarwa da su kamar na NCC telecommunication infrastructure ko kuma wani abu duk infrastructure wadda an ka ce critical ce ta ƙasa to in kai kokari ka assistant ɗinta za a iya yi maka yankin hukuncin kisa so kaga amfani da yanar gizo da social media abubuwa ne da suke cakuɗe da suke da abubuwa da ka iya kai mutum mahalaka sannan ga kuma bancinsu ga mutuncin ka da za ya kwaɗi in aka yanke maka hukuncin zuwa gidan yari gidan kasu ai ya bata maka wani rayuwa in dan siyasa kake zai iya sa ba za a sake da bari kai siyasa ba ko kuma a hana maka takarar wasu mukamai ko kuma a hana maka karɓo wani mukami na gwamnati da sauransu so abubuwa ne da suke tattare da illoli waɗanda in mutum ya wasa za su iya kai ka mahalaka a kashe ka ko kuma ka yi shekaru gidan kasu ko kuma a ci ka tara ko kuma a haɗa da tarar da shekaru gidan kasu kaga akwai matsala so wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa da cyber crime prohibition act na najeriya ya tanadin hukumce-hukuncen da ka iya hawa kan mutum in bai yi hankali da yadda yake amfani da social media da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta a mako mai zuwa insha Allahu za ku ji ni ɗauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina Dahir mai shanu yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga na mai Umar Makera inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku miƙa mana sakon jajantawarmu zuwa ga al'ummar garin Garkida da ke jihar Adamawa game da harin da mayakan Boko Haram suka kai wa garin da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kare na gaba amin. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau inda ya ce a gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya yi aiki da kiran da ake yi masa na ya sauke manyan hafsoshin tsaron kasar tamu ganin yadda suka kasa magance matsalar tsaron da kasar tamu take fama da shi. Ga magani ai bai kamata a ci gaba da zama da ciwo ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga Sade Sa'idu Daura. inda ya ce salam voa hausa hakika mu talakawan najeriya da muke bakin boda ba mu ga wani ci gaba ba sanadiyar hana sai da mai kilomita ashirin daga bakin boda ganin yadda babu wani sauki da muka samu sai dai kuncin rayuwa da aka samu a ciki da fatan wannan gwamnati za ta gaggauta janye wannan doka ko mun samu sauƙin rayuwa Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, inda ya ce Salam VOA Hausa. ziyarar da shugaban kasar burkina faso ya kawo najeriya domin duba yadda za a yi najeriya ta bude iyakokinta da ƙasashe makwabtanta wannan ziyara ya dace matuka daga ƙarshe ina fatan ƙasashen makwabtan najeriya za su bi ka'idojin da najeriya ta shimfiɗa kafin ta bude iyakokinta to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. Bernie Sanders da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat ya lashe zaben share fage da aka yi a jihar Nevada da ke yammacin Amurka. wannan nasara ta sanders wacce ta bashi damar zama ɗan takara na gaba-gaba da ya samu yawan wakilai ko delegate ta kara ɗabbaka matsayinsa na ɗan takarar da ya fi fice cikin jerin masu neman tikitin karawa da shugaba donald trump kamar da manyan kafafen yada labaran amurka suka bayyana sanders ya samu kashi 44 cikin 100 daga mazaɓu 11 da ke jihar ta nevada hukumomi a iran sun ambato samun ƙarin mutum biyu da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus wannan na nufin adadin mutanen ya kai takwas kenan a ƙasar kuma shine mafi yawa da aka gani baya ga kasar china da cutar ta samu asali yayin da yake wani jawabi da safiyar yau lahadi mai magana da yawon ma'aikatar lafiyar kasar kiyanu jahanpur ya ce an kuma samu karin sabbin mutum sha biyar da cutar ta harba abin da ya kai adadin masu dauke da ita zuwa arba'in da uku a kasar ta iran sai dai kakakin bai ambaci sabbin mace-macen da aka samu ba da kuma lokacin da suka auku a halin kuma da ake ciki hukumomi a koriya ta kudu inda nan ma aka samu ɓullar cutar sun tsaurara matakan yaƙi da cutar mai shafar numfashi zuwa mataki na kololuwa shugaban ƙasar moon in ya yi kira ga jami'an ƙasar da kada su yi wata-wata wajen ɗaukar matakan da suke dace a kokarin da ake na daƙile yaɗuwar wannan cuta to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin idan allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Leo Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique, dites-le à un ami.